nasa ba karamin ma'aikata ba ne a fannin kimiyya da nazari da harkokin na'ura duka musamman e, a duniya ba ma a amurka ba kuma an san da cewa wanda bai kware ba ta fannin karatun da ya ba zai shiga na za shi aiki ba mu a matsayinmu na 'yan nijar e, a ce wani cikin 'yan nijar a halin da muke ciki yanzu ya hito ya kware har ya kai irin wannan matsayin abun bugun gaba ne abun murna ne abun alfahari ne saboda me saboda kun san muna cikin yanayin da ake cewa neman ilimi a Nijar ya taɓarɓare to kuma hal aka samu ita wannan a nan Nijar ta yi karatu a nan ta nemi ilimi har ta kware ta je Maroc daga Maroc ta tai France daga France har ta samu ta kai wannan matsayin kenan yana ba da ƙarfin gwiwa cewa lalle ko ana da hujojin da ke kwatam da akwai rauni cikin neman ilimi to mu 'yan Nijar ba baya muke ba wajen fasaha ba baya muke ba wajen neman ilimi wannan na ɗaya na biyu kuma matashiya ce wadda eh, bata da shekara talatin kuma kantakai wannan wurin ta samu lambobin yabo musamman eh, a bana da bara wanda ke kwatanta ita ce matashiya 'yar kasa ga shekara talatin wadda ta kuzari cikin neman ilimi ta fannin kimiyya kamar irin wannan kuma komin muhalli lokacin da ta yi eh, ta ta ya kasance ita ce tana cikin waɗanda suka samu yabo mafi galaba kenan kaga shine sa ba Eh, ita ba ba mahaifin nan ta ba duk dan Nijar da ya ji wannan labarin ya yi murna kuma ya yi mata barka ya yi mata addu'a Allah Ubangiji ya kara ta gaba. Shugaban kasa Isu Muhammadu ya kira Dr. Fajimaina a waya sun tattauna shin menene shugaban Muhammadu Isu ya ce wa ita wannan yarinya. Shi da yake shine shugaban kasa ya yi kowa farin ciki ta a samu dan kasar Nijar wanda yake jagoranci a wannan lokacin eh, ya samu ya shiga cikin wannan ma'aikatar kuma ya samu wannan matsayin. Kenan ya nuna mata farin ciki, ya yi mata barka kuma ya yi murna cewa akwai matasa a Nijar ire-iren su waɗanda suke nan ga taka rawar a zo a gani. Akwai wani abin da gwamnati ke da niyyar yi ne don ba ta kuzari ko kuma kara mata kwarin gwiwa gwiwar ci gaba da aikin da ta fara eh, duk lokacin da za ta nemi goyon baya ko kuma muka yi nazari muka ga abun da ya kamata ya ƙara bata ƙarfin gwiwa za mu yi shi cikin wannan tafiyar cikin abubuwan da shugaban kasa ya tambaye mu yi ko muke nan gayi akwai wata musamman direction wadda muke ce ma direction de promotion de talent de la nation kenan wata ma'aikata ce muka hudda musamman wadda take lura ta sa ido kan 'yan Nijar waɗanda suka taka rawar a zo a gani cikin kowane fanni duk 'yan Nijar wanda ke taka rawa ya zo ya gani cikin irin wannan tafiyar irin galar yabo ko a hudda sunan shi ko a kire shi shugaban kasa ya sadu da shi eh, ina ganin yin shi za mu yi saboda mun san abubuwa ne wa'anda muna cikin lokacin da muke buƙatar irin waɗannan 'yan Nijar kin musamman wa'anda ke nuna cewa da komi ake faɗi kan Nijar akwai eh, waɗanda ke taka rawa a zo a gani kuma wannan ina ganin babban ma'auni ne wanda ya kamata mu yi aiki da shi.